Samarin Kaduna. Kaduna garin gwamna. Samarin Kaduna ga iya wanka, ga aji, ga ilimi, amma yawancinsu ba sana'a. Kina taɓo gaye zaki daina, kin san waye babana? <laughs> Samarin Kano. Kano garin addini, samari ga iya buksa fukikken shadda, amma ba kalamun soyayya a baki. Saurayi na haɗuwa da ke zaki biya ce mu je Shaban, mu je Banana, mu je Shoprite mu yi hoto. Samarin Katsina. katsinawan duku dakin kara kunya gare ku ba tsoro ba kana shiga katsina za ka tsamma su nuni a su sigari ne samarinsu kuwa za ki ci kuɗinsu amma sai kina haka gombe gombawa ɗeban eh, fari ba a kwana da ku ba a tashi da ku dadi ya dadi bu amma matsalar su guda ɗaya kina haɗuwa da saurayi zai fara tambayin Digirinki nawa adamawa Hmm, adamawa garin kyawawa land of beauty amma kash kana taɓo 'yan matansu za su tambaye ka kana da kuɗi in baka da kuɗi ba za ka auri 'yar adamawa ba su kuwa akwai kyau akwai isa amma kash ba su iya soyayya ba zamfara mm, samarin su akwai kashe kuɗi amma akwai shagala ba su san ciwon kansu ba sakkwato birnin shehu akwai 'yan mata akwai samari amma kashi samarinsu yawancin ba su da ilimin boko kebbi mm, garin nono garin madara ba amma yawancin su kashi samarin su guntaye Allah sa idan na mu zo mu cika da imani ya auta na'am subhanallah me fa kuma kike zauna sai kuka yake yi na na ɗaya kilo a duniya ya mutu me Ɗana ɗaya tilo a duniya ya mutu. Ban gane me yake nufi ba ɗanki kuma kamar ya. Kin yi aure ne ke? Ɗazu ne da na ci abinci ba. Eh. Sai na kwanta ne mafarki wai na aure. Kuma na aihu ɗan ma shekaransa biyu har mun saba da shi. Ko me nake yi yana bayana kawai sai ya zo ya mutu. Inna lillahi wa inna Amma ban taɓa ganin wawu ya soku ya mahaukaciya irin ki ba. Kin gama ki daina kukan nan ba? in ban samu bel na miki shegen duka ba Allah tsine mu to kai ba jaje kamata ka taya na ba jaje mafarkin ne gaske kin yi aure ne ke <laughs> a mafarkin na to a mafarkin kuma kika dan ya zo ya mutu mafarki shine kika tashi daga mafarkin kuma yake kuka ai mafarki farki kamata ki kuka ba gaske ba to ai na a jamma shine kika kika ci gaba da yi anan zaki zo ki dame mu a zahiri ko saboda danki ya mutu na rantse da Allah baki mun shiru in man sa wai wuta na zane ki ba Allah tsine mu da wanki ba za ki shiru ba eh, ya ta ci ta kofi ta kwanta bacci shine shine ta tana kuka oh, oh kina ganin wasa nake yi ko ke ta shiga je ke mun wanki ba za ki ta shiga je ke mun wanki ba kai kullun sai ka nuna ka to in ban saki aiki ba me zaki da ke da ke da ke zauna ba ki aikin komai ki kwanta ki mafarki ki tashi ki ta huta kuwa ba ba ba ki ta aiki ba na rantse ba zan yi wanki wallahi kin ci darajar ke ci ya auta mu amma da nan ki shege duka wallahi to ka je ka wankin ka ba waye ye kai aure man ka dinga ba wani ah, okay in ya aure ko ni ke ga yamma in yi aure ko za ki ci uba ki na rantsi da Allah ba zan baki su din nan ba yau kuma wallahi kin daina cin abin hannuna ba da ya ba ko to wanne za a wanke ma a a kawai ba wani kirki abin rike abuna wanne kayan bunna ka ha ha ai zaki sani ba da ni kike magana kayan kwallon ka zan wanke ha a shi zaki wanke min ba kayan kwalla ba bari in wanke ba na so ki zaman ki to ka bani ba zan baki su kin ganshi kuma ba zan baki ba yas To zan wanke ma. Ba na so zauna ki ci gaba da a malam subhanallah, me ya shigo da kai gidan nan kamayya me ya shigo da kai gidan mu wai nan ba gida na bane ban gane nan ba gidanka bane kai dan ina ne ma kam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko dai rafkanuwa ne ko mantuwa wace ba matata bace ni ma kamar yaya ni ban taba ganin ka ba ma kin san wallahi mm-hmm. wai mafarki ne na yi aure a irin wai na dan fita shine na je na siyo ma amarya ta kaza na kawo mata dauka kana Allah ina da aure to baka da aure baka daidai da mata kuma nan ba gidan ku bane amma naman kazan zaka iya kawo shi me naman kazan ba nan ba gidana ba kuma ai wallahi baki sai kici naman kazan nan zaka kawo naman ko umma ga ihun kwarto eh? kawo to a fici eh da eh. da namu da nasu da mu da muka zaɓe su da su da basu zaɓe su ba duka mu kutumar mu muke ci Allah ka kawo mana sauƙi a ƙasar nan muna karɓar kebura ya auta subhanallah me faru kuma kika zauna sai kuka yake yi ɗana ɗaya tilo a duniya ya mutu me ɗana ɗaya tilo a duniya ya mutu ban gane me yake nufi ba ɗanki kuma kamayya kin yi aure ne ke ɗazu ne da na ci abinci ba eh. sai na kwanta ne mafarki wai na aure kuma na aihu dan ma shekaransa biyu har mun saba da shi ko me nake yi yana bayana kawai sai ya zo ya mutu inna lillahi wa inna amma ban taba ganin wawu ya ya mahaukaciya irin ki ba kin gama ki daina kukan nan ba in ban samu bella miki shegen duka ba Allah tsine mu to kai ba jaje kamata ka taya na ba jaje <laughs> mafarkin ne gaske kin yi aure ne ke <laughs> a mafarkin na to a mafarkin kuma kika dan ya zo mata a mafarki shine kika tashi daga mafarkin kuma kike kuka ai a mafarki kamata ki kuka ba a gaske ba <laughs> to ai na a jamma shine kika kika ci gaba da yi za zaki zo ki dame mu a zahiri ko saboda danki ya mutu na rantse da Allah a baki mun shiru, in man sabo ya huta na zane ki ba Allah tsine mu <laughs> ba za ki shigo ba shegiya ta ci ta koshi ta kwanta bacci shi ne ta tana kuka oh, oh kina ganin wasa nake yi ko ke ta shiga je ke mun wanki ba ki ta shiga tashi je ke mun wanki ba kai kullun sai ka dinga samu san aiki to in ban saki aiki ba me zaki da ke da ke da ke zauna ba ki aikin komai ke kwanta ki ba ki tashi ki ta huta ba ba ba ki ta aiki ba na rantse ba zan yi wanki ba wallahi kin ci darajar ke ce ya eh, hauta mu amma da na miki shegen duka wallahi to ka je kai wankin ka waye ma ye kai aure man ka dinga ma wani a oke in ya aure ko ni ke ga yamma in ya aure ko za ki ci uban ki na rantsi da Allah ba zan baki su din nan ba yau kuma wallahi kin daina cin abin hannuna ba da kyau ya ba ko To wanne za a wanke ma? A'a kawai ba wani kirki abin rike abuna. Wanne kayan bin nasa? Ha ha ai za ki sani ba da ni kike magana. Kayan kwallon ka zan wanke? A'a Messi za ki wanke min ba kayan kwallo ba. Bari in wanke. Ba na so ki zaman ki. To ka bani. Ba zan ba ki so kin gan shi? Kuma ba zan ba ki ba yasa. To zan wanke ma. Ba na so zauna ki ci gaba da kuka.